bismillahir rahmanir rahim godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki a wasu sun ina yabo ga manzo tsira sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah abun godiya Allah mun gode maka a mamadin santa abu na jihar Kano jami'an alazai na kana hukumi 44 ni Habibu Idris Bichi chairman santa officers forum a yau mun gabatar da dawafi da addu'o'i a domin mu yi addu'a ga gwamnatin Najeriya kuma mu yi addu'a wa susun gwamnatin jihar Kano a ubangiji Allah ka anshi addu'o'i mu da muka zo muka yi mun zo mu yi wannan addu'o'i ne a shugabannin mu wa susun shi shugaba jagora Rabi Musa Kwankwaso ubangiji Allah ta'ala ka biya masa bukatunsa Allah ka taimake shi Allah ka cika masa burinsa ubangiji Allah ka kara mai lafiya Allah ka kara mai tsawon kwana ubangiji Allah ka kara mai jama'a ubangiji Allah ka kara mai ilhama muna godiya wa sun ga shi injiniya kwasu ubangiji ka taimake shi Allah mun roƙe ka Allah ka taimake kwasu Allah ka ji kan mahaifinsa Allah ka ji kan mahaifiyarsa Allah ka mai jagora muna ƙara godiya mai ƙarfi ga shi gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida gida ubangiji Allah ka riƙe da hannunsa ubangiji Allah ka taimake shi Allah ka mai jagoranci wannan shari'a da ake ubangiji Allah ya kare waɗannan mutanen ubangiji Allah ka bayar da su Allah ka ruguro su Allah ka tuntsire su ne ka fa auna ubangiji Allah ka ba su dama waɗannan makiya gwamnati makiya gaskiya ubangiji kar ka ba su dama a jihar Kano Allah ka taimake su ka mai jagora ka riƙe da hannunsa Kwamarar Aminu Abdulsalam mataimakin gwamnan jihar Kano ubangiji Allah ka taimake su Allah ka hada kawo su da gwamnan jihar Kano Allah ka taimaki dukkan ɗan kunkusiya gabaki daya Allah ka taimaki kunkusiya Allah ka ƙara kunkusiya tsawon kwana Allah ka sa ayi hudu a ƙara hudu akan abin da ke faruwa shi wasu sun kuma ana da godiya ta musamman ga shugaban mu shugabanmu jagoranmu babanmu Laminu Rabiu DG na aikin haji an yi aikin haji lafiya an tsauko kowa a jihar Kano an kawo shi kuma muna fatan Allah kai hannu da ka riƙe da hannayen mu ka mai da mutanen dukkan jihar Kano gida lafiya lau da mutanen Najeriya lafiya lau ki daya Allah mun gode maka Allah ka mana jagora muna godiya kwarai kuma ga Santa Abusas ana 44 na jihar Kano da mu gaba ki daya ubangiji Allah ka taimake mu muna kuma ƙara godiya ga shi shugaba chairman na hakin haji na karamar na jihar Kano ubangiji Allah ya taimake shi da board members gabaki su Allah ka mu jiko su. Allah ƙara yan jarudu ga baki ɗinsu da dukkan jama'a jihar Kano Allah ka saukar da alama da yan sanarocin mu da wani jihar Kano ubangiji Allah ka taimake su duka da kuma SSG ubangiji Allah ka taimake shi Allah ka mai jagora Allah ka taimake mu gabaki daya duka eh, Allah kuma ya ƙaro mu jawara mai alfarka a jihar Kano Allah ya kawo mu arziki da ɗauka a jihar Najeriya gabaki daya Allah mun roƙe ka dan darajar manzon Allah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 اللهم إنا نسألك أن تقضي هوائج رابي موسى كونكسو ونسألك أن تقضي والي كانوا أبا كبير يوسف برحمتك يا أرحم الراحم يا رب العالمين ونسألك أن تقضي حوائجنا إبه المعروف بقمر عبد السلام برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ونسالك يا الله ان تقضي بديجي المعروف بلمينو برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اننا امنا فغفر لنا ذنوبنا وكفرنا عنا سيئاتنا اللهم انا نتوسل اليك بحوائجنا كل من كان من امير الحج وان تساعده وتباركه وترجو الى بلادنا سالمين غالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك